zauren VOA. Wanda zai zo muku daga babban ofishin sashen Hausa na muryar Amurka da ke Washington DC. A kwanakin baya, cibiyar koyar da dabarun zaman lafiya ta Amurka, USIP, ta gayyaci gwamnonin jihohin Arewa maso yamma, inda suka halarci taro na musamman kan dabarun samun zaman lafiya. Bayan haka, sai sashin Hausa na muryar Amurka ya gayyace su zama na musamman a zauren VOA a Washington DC, inda suka tattauna da ba da bayanai kan halin da jihohinsu suke ciki a Najeriya. Bayan haka, sun amsa tambayoyi daga wurin 'yan Najeriya mazauna Amurka. Abokin aiki na, Murtala Faruk Sanyinna, shi ne jagoranci zama da gwamnonin. Ga yadda shirin ya kasance, Murtala gare ka. ba ɓoyayyen abu ba ne cewa najeriya tana fama da manyan kalubale musamman a ɓangaren tsaro da tattalin arziki da dai sauransu sai dai abin da mutane ke son sani shine shin mai shugabannin da suka zaɓa suke yi domin shawo kan wannan kalubalen na murtala faruk sanyin na kuma ina yi muku barka da kasancewa tare da mu a cikin kashin farko na zauren boa a nan washington dc da za mu tattauna da wasu gwamnonin najeriya yanzu haka a ɗakin gabatar da shirye-shiryen namu muna tare da gwamnonin wasu jihohin najeriya domin sanin abin da suke yi don shawo kan waɗannan ƙalubale daga cikinsu akwai gwamna dikurda na jihar katsina wanda kuma shi ne shugaban dandalin gwamnonin arewa maso yammacin najeriya haka kuma muna tare da gwamna obasani na jihar kaduna wanda kuma tsohon ɗan majalisa ne a majalisar dattawan najeriya sai kuma gwamna dauda lawan na jihar zamfara wanda shi kuma ba bako ba ne ana amurka kasancewar ya yi aiki a ofishin jakadancin najeriya da ke nan washington dc tun muna yi muku barka da shigowa a cikin wannan shirin to haka kuma muna tare da wasu 'yan najeriya mazauna nan amurka a cikin wannan zauren namu waɗanda za su gabatar da tambayoyi kai tsaye ga bakin namu muna yi muku barka da shigowa a cikin wannan zauren to idan na fara da kai gwamna diko raɗa. abu ne da kowa ya sani idan za a yi maganar najeriya to abu na farko da ke zuwa zan 'yan kasar ko kuma jama'a shine kalubalen tsaro da ke addabar jama'a kwanan nan mai baiwa shugaban najeriya shawara kan sha'anin tsaro na hure badu ya gabatar da wani jawabi inda ya bayyana cewa kusan gwamnati ta shawo kan matsalar tsaro a najeriya har yake cewa ba sauran wani mutum ko ɗaya da ke hannun 'yan ta'adda a shin ya kuka ji wannan kasancewar kowa na son ya ji wannan labarin kamar abin farin ciki ne cewa an sami nasara shin ya kuka ji da wannan labarin to a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah kamar yadda kai bayani cewa an samu sauki na matsalar tsaro a arewacin Najeriya ba gaskiya ba ne amma saukin da aka samu bai kai matsayar da za a ce ba sauran wani mutum a hannun 'yan ta'adda mu da muke jihohin nan mun san halin da ake ciki a matsalar tsaron nan kuma bakin gwargwado lokacin da muka shiga gwamnati mun yi kokari kwarai da gaske na ganin ya za mu jawo da mutanen da abun ya shafa cikin wannan aikin na tsaro domin sani da cewa jami'an tsaron da gare mu ba su isa da wadatar da za su iya wadace duka ƙauyukan da gare mu a garuruwanmu da haka muka ga cewa 'yan ƙauyukan na ya kamata mu ɗauke su mu horar da su mu sa su cikin harka tsaron nan domin su taimaka ma conventional security da muke da su a ƙasar nan wanda mun yi wannan mun ƙaddamar da su wajen wata bakwai da ya wuce a jihar katsina suna gudanar da ayyukansu sannan duk kayayyakin da ya kamata mu ba su bakin gwargwadon abin da hukuma ta amince mu iya ba su domin su gudanar da ayyukansu mun ba su kuma suna aiki da jami'an tsaron nan kusan a jihar katsina zai iya cewa kashi 60 zuwa 70 na matsalar tsaron da muke da ita a jihar katsina mun samu saukinta matsalar da muke fuskanta da ita yanzu shine kan mai uwa da wabi saboda an matsa ma 'yan ta'addan nan ana kai musu hare-hare yau da gobe so su ma abin da suke mana sai su je ƙauyukan da ke kusa da daji sai su kai kan mai uwa da wabi su kashe na kashewa su kona gidajen mutane da dukiyoyin su ruga to wannan shine matsalar da muke to da kaga an kai haka to dan ta'adda yana nuna ma al'umma cewa so yake gwada ma jama'a da hukuma cewa muna nan jikinmu bai sanyi ba amma kuma su sun san abin da suke ji kuma in ka tambayi mutanen da ke wa'annan ƙauyukan su sun san irin ƙoƙarin da gwamnatoci suke yi wajen kawo ƙarshen matsalar tsaron nan muna dai fata cewa ba da daɗewa ba wannan ɗauke-ɗauken mutanen kashe al'umma ba dalili ƙora dukiyoyinsu zai zo karshe da amincewa Allah idan muka ci gaba da haɗin gwiwa tsakanin da mu da jami'an tsaron nan namu in muka ci gaba da haɗin gwiwa tsakanin wannan jiha da wannan jiha domin in na aiki in zamfara ba ta ba ko kaduna ba ta ba ko zamfa ko sakwata ba ta ba kamar aikin baban giwa ne amma sa'ad da muka yi duka gwamnonin nan mun haɗa kanmu muna yin aiki iri ɗaya kuma muna tallafa ma junanmu wajen gudanar da kawo ƙarshen matsalar tsaron na a jihohin. Na'am, to a gwamna Obasani kwanan nan za a ce jihar Kaduna ta shiga kanun labarai sosai musamman saboda sace-sacen ɗalibai na baya bayanan na kuriga da aka yi da mm. sauransu. A nan waɗanne irin matakai kuke ɗauka domin ganin kun kare makarantu ta yadda abin bai shafi sha'anin samar da ilimi ba. To alhamdulillah kamar yadda kai magana ko shi kanshi maganan ɗaukan yara da aka yi na makaranta in ka kula za a ga cewa a tarihin kasanmu na najeriya wannan kusan shine na farko da za a ce cikin kwana goma sha shida da dan allah ya rama sun gida kuma wannan abu ya samu abu ne saboda yadda muka tsatsayin da ka ganin cewa mu a jihar kaduna mun haɗa kai da jami'an tsaro wato na sojoji da 'yan sanda da kuma ma su sss don mu tabbatar cewa mun kare makarantunmu ko da aka ɗauki yaran mu mun yi yakan ƙoƙari muga cewa mai za mu tabbatar da cewa cikin kankanin lokaci an da yaran nan to zan iya tabbatar maka cewa kamar da shi gwamnan katsina ya faɗi duk jihohin da ke arewa mafi yamma muna ƙoƙarin mu tabbatar da cewa mun kafa jami'an tsaro masu zaman kansu a jihar kano mun ɗauke kamar dubu bakwai kuma mun horar da su mun sa su ta ƙarƙashin sojoji da 'yan sanda to ganin haka ne ma ya sa ku da aka ɗauki yaranmu cikin ƙanƙanin lokaci muka tsatsin da kama ga cewa an dawo da su na ɗaya kenan na biyu kuma kamar yadda ka sani a harkar tsaro wani abu ne wanda dole muka tsaya tsayan da kama cewa mun yi tsaya mun samu local government chairmen wanda suke tare da al'umma da kuma sarakuna da malamai da matasa domin su jami'an tsaron nan ba su yi aiki sai an taimaka musu ga waɗanda suka san irin dajujjukan da muke da su kuma kamar yadda gwamnan katsina ya faɗi mu kaduna da zamfara da katsina muna da boda so abin da muke shine mu tabbatar da cewa duk abin da ake a wani jiha suna gaya mana domin mu haɗa kanmu mai ake nan tare amma babban nasara da muke samu shine mun tabbatar da cewa al'ummar da suke karkara ko kuma suke ƙauyuka mun zauna da su da sarakuna da malamai domin su harkan tsaro kamar yadda ka sani harka ne wanda dole kowa sai sa hannun shi ba jami'an tsaro ba amma a yau din nan haka zan iya tabbatar maka cewa da yardan Allah ana samun sauƙin rashin tsaro a yankunan magabaki da. to bari mu dawo ga gwamnan jihar zamfara dauda lawan akwai rahotanni da ke cewa 'yan bindiga suna dora haraji kan wasu mazauna yankunan jihar ta zamfara za a iya cewa matsalar ta kai har watakila sai jama'a sun sama a kansu mafita kenan koya abin yake to salamu alaikum kamar yadda ka sani mallar tsaro kusan ta wuce shekara goma mun same ta ne a jihar zamfara amma da ikon allah mun tashi haikan mu tabbatar da cewa mun ceci al'umma kuma muna bakin kokarin mu tabbatar da cewa an samu zaman lafiya a jihar zamfara wanda mun bullo da hanyoyi daban-daban na tabbatin cewa kusan kowace karamar hukuma akwai mutane wanda suke kula da wannan wurare abinda ka faɗa haka ne akwai wurare daban-daban inda 'yan ta'addan nan sukan ɗora ma al'umma haraji cewa sai sun ba su kuɗaɗe kafin su basu su yi noma wannan gaskiya ne to amma mu kuma a tsaye muke mu tabbatar da cewa duk inda muka samu labari akwai irin wannan abubuwa mun yi abin da ya kamata mun tura jami'an tsaro don su tabbatar da cewa sun kare al'umma kuma sun hana wannan haraji da ake dora wannan a kai muke kuma za mu ci gaba da yin wannan abu da ikon Allah har sai mun samu zaman lafiya a jihar Zamfara. Da waɗannan bayanai na gwamnan jihar Zamfara Dauda Lawal za mu dakata a yau, sai makon gobe za mu ɗora. Yanzu a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, da Murtala Faruk Sanyinna, wanda ya jagoranci shirin, sai Fiona Wammayi Nandulu, wacce ta daidaita sautin shirin. Madina Dauda ce ke sallama da ku, mu huta lafiya.